ba na ce me yi ba eh wannan mutum kudin nan da za mu ce maka to kar mu kama hanya in ce zan ka turo kawunka ya same ni mu kama hanya mu shi to kai kawo sai jan magana ake abu ya ki karewa kamar kukan uwa hmm? abin ku ah, ah, ah. je baka kudin ka a ka ba kaka ha ba kaka to ni naga ko me ma ko sai an tsaya jiran wani abu tun da mun daidaita da yarinyar nan ai eh ko kun daidaita in na je wannan kaka ne ni ban da wani karfi a ciki amma kawunka uba ne a wurinka to kuma waye sake ma hannun wa nake hannuna ni duk mutumin da nake tare da shi ya nuna min kauna ni shi na sani ruwan da ya dake ka shine ruwa kana kallo tun da na zama marayan nan ba wanda ya min abin da kake min kuma sannan wani abu ya tashi in tsallake gurin wani kai fa ka rike ni eh amma duk halayen ka wani abubuwan da kake ni dai kan to kai me dangin uwa ne to amma ba di bane to halin ka wannan daban mu je ka sauke ne ai na wai kuma kai kullun a sauke ka dan fasin da zan karbo di ba cikin wannan kudi na hau na hawo a'a mu je mu je in kai ka inda zan kai ne ka ce da kayan ayaba eh. kamar buri kullun cin ayaba me ya me ya me ya ayaba ayaba ha ali gida ali mu gida to Alhaji Sadiya Dalla ya haƙuri na barka tsaye ko eh amma dai lafiya dai ko ba wani abu wallahi ina can ina rabon fada fada kuma wallahi fada ke da suwa baba ce suke fada da makociyar mu wai akan naira dubu goma da dukan tsiya zan mata sai na gani ce ba da gaskiya shi yasa na kyale ta amma kai hakuri wai baba ta ku Baba. Ah, to Allah, ina fatan to sun daidai na firgima ko. Ai ta ce ita ba za ta fita a wannan gidan ba sai an bata naira dubu goma. Yanzu baba mu tana da dubu biyar zan kira yayan mu a waya ya ka dubu biyar a bata shi. Ah, kanki ki kira shi. a ah, alaji ni ba na son daura maka nauyi wallahi haba to sani kika yi alaji ni wallahi ba sani kika yi ba ban ma fito da kuɗi bane da yawa nan dubu ah, bakwai alaji ka bar shi da Allah ah, Allah ya tsohon mu rigima je ki warware wannan rigimar to shikenan alaji na gode in aka je aka tsohon mu illa ba. gaskiya gaskiya na gode yawwa da Allah ku zauna lafiya mu ba ma son tashin hankali Ha? ha? aikin gadariya, yar rukuna mako.